ولمن خاف مقام ربه جنتان wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinsa a lahira kuma ya yi imani ya yi aiki nagari to yana da aljannatai guda biyu.